gwamnatin shugaban najeriya muhammadu buhari ta ce tana ci gaba da biyan tsofaffin 'yan bindigar yankin niger delta Allows allowance dinsu bayan wani tsaiko da aka samu na tsawon watanni hudu mai baiwa shugaban najeriya shawara kan 'yan bindigar yankin niger delta kuma shugaban shirin afuwar gwamnatin kasar brigadier Janar paul boro mai ritaya ya ce an samu wani tsaiko ne na biyan tsofaffin 'yan bindigar yankin na niger delta sakamakon matsin tattalin arziki arzikin da kasar ta Najeriya ke fuskanta a halin yanzu ranar talata biyu ga watan Agusta ne gwamnatin Najeriya ta ci gaba da biyan kudade na allowance allowance na naira dubu sittin da biyar kowane dan bindiga da ke cikin shirin afuwar gwamnatin Najeriya bayan da ga biyan yan bindigar na Niger Delta makudan kudade shirin na afuwar gwamnatin Najeriya ya tanadi horar da tsofaffin yan bindiga domin kawo ƙarshen kai hare-hare a sassa daban-daban musamman kan bututayen mai a yankin na Niger Delta da koyaya 'yan bindigar suka ji da wannan mataki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ɗauka na ci gaba da biyan su a halin yanzu a wani gangami da suka yi a Isaac Boro Park a birnin Fatakwal domin nuna murnar su. wani tsohon dan bindiga da ya aje makamansa ga abin da yake cewa ya ce wannan shine karan farko da muke yabawa shugaban najeriya muhammadu buhari akan ci gaba da shirin afuwa gwamnati gare mu kuma wannan mataki na biyan mu abin marhabin ne domin mun fito daga cikin surkuwayen ruwayen yankin niger delta shi kuwa wannan ya ce yana cewa ne muna godiya ga ubangiji bisa su ma biyan mu allows allows din mu a yankin Niger Delta lalle muna cike da farin ciki wani Musa Sa'idu da ke bibiyar harkokin yan bindigar yankin Niger Delta kuma wanda ya san su ya yi tsokaci akan wannan mataki na ci gaba da biyan su allows allows din su yace a biyan amma mu abin da muke cewa shi wannan abun za a hana shi za a bari a Disamba mai zuwa kuma ya kamata a yi haka ko saboda shi wannan biyan mu dai muna ganin ba wani tasirin da ya kawo a Najeriya kaga dai bai kawo wani ci gaba ba kuma wannan biyan shine yasa wasu ƙungiyoyi suke tasowa su ma suna cewa su ma sai an sa yanzu ka san cewa akwai tsakiyaru sun fi dubu ɗari masu cewa su ma sai an sa su wannan biyan da ake yi kuma yawancin tsakiyaru wanda ake aka tura waje zuwa training din nan ba tsakiyaru ba ne ba 'yan yakin wannan biyan to saboda haka shi wannan abun tasirin sa kaɗan ne ba wai ba da yawa bai ne dai su nunar cewa gwamnatin najeriya na da niyyar kawo ƙarshen shirin afuwar gwamnatin ƙasar ga 'yan bindigar yankin na niger delta nan da shekaru biyu masu zuwa hakan kuma gwamnatin ta nunar cewa za ta fito da wani shiri na a koma gona ga 'yan bindigar yankin na niger delta lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal a Najeriya.